kishiya zama da kishiya eh, zama da kishiya Washin ramla mai abincin kajin na ya kuka yi da shi ne? Na je na gaya masa ya ce sai karfe hudu zai ka. Sai hudu? Saboda kin ga na je na duba na ga babu abincin nan sosai saura kaɗan ya kusan ƙare. misalin karfe hudu. A'a, amma salam. da zuwa. A'a. da zuwa. Daga ina haka? Wallahi Asibiti. Mm. Da ke da shi ne a waje? Ah, yana ah. waje ne? Eh yana waje. Oh. Ina Wallahi. Lafiya kalau. Ina gida. Ina ga jaja ina wuni. Lafiya lau. Ina gajiya. Ina gajiya. Ki daina yawon nan fa cikin ki fa yayi nauyi fa. Wallahi ko hajiya ni na ce ban nan taho. Saboda in biyo nan mu dan yi fira. To, to ai kika gaya masa ma sai kika gama da asibitin ya dauko ki sai ya kawo ki. Ke kina ganin ko da yake dai motsa jikin yana da daɗi amma dai ka, ai akwai wahala. Kin ga sai ki zama ki mi tafira nan. ba ma garin ba ke kina zuwa ne na ku ne sai a hankali da ke kadai ce ina zuwa amma yanzu kun ƙara yawa to wai auro ta ba ke kika auro ta ba oh wani na ruwa na ya auro ta dai ya dai kuna dai zaune lafiya dai ko lafiya ga lafiya ba komai ka mata ruwa to Mara ka miki ruwa. Mara ka miki ruwa. da ko kuma ciki za mu shiga daidai kawai. A'a hajiya mu zauna nan wannan iskan ta fi esan eh nan daɗi wallahi. Kaji dama na tsaya na basu abinci na ce kai tsaya dai ki ga dan zauna nan dan sha iska iska. Ai hajiya kajin ne ga baki daya mm. mu cinyi ki ci. Ai daɗin kiwon kenan. In ba a kiwon ba kuɗi za a sa a je wani gu a sayo ba? Jiya ma na yanka ɗaya. To kin ga dama don na yarinya ba dai kwaɗayi ba. To yanzu ya magana abin nan ɗin ya ɗan sauya girgirkin? Kowa ne. Ga nan dai haka dai A cikar a mutu. Allah. Akwai ya babu. Wallahi. Kai. Allah isa waka. Ku dinga koyawa a hankali a hankali ana koya mata sai ta iya. Ai ba za ta koya ba. Ramla. Ah. Haka kike? Ba za ta koya mata abinci ba 'yar To, inna lillahi wa inna zo zo zo ina zaki maida munafuka algunguma. Dama ke kike lalata ta min girki kullum? Rinji da rinji da kina tafiya da ciki da kyar da kyar amma da mugunta a zuciyanki. Dama ke kike lalata min girki? Sake min hannu da Allah ka. Ba zan iya sake ba zan iya sake miki hannun ba nace. Ba iya sake miki hannun ba. Munafuka yau asirin ki ya toni. To Halima kina ga zaki iya duka na. Sai yanzu ba kiya to sayin kanki ki ga yanayin yadda kike sati biyu da daina yin girki ina ta wahala kina lalata min girki to yau dubunki ya cika sai inda karfi na ya kare ke kin san hali na ba taba ni ba ma ya aka gama da ni balle an taba ni amma kin san dai ba ki iya duka na ko duka kike jira ki jira ki gani idan jin sai na tayar miki ina zaki mai ai ba za ai ba zaki mai da gishirin nan ba idan na tayar miki da lemon da ba shiri zaki san ba zan iya Allah Halima kar fa kiga wai dan kiga ina da ciki ki tunanin zaki cin zaki cin burin shi a kaina wallahi ki zaki iya dan na matsa min ke kuma kina nan kamar da bin roba amma ba na kai kike tare Allah in kika illa ta tafa ba za ku bari ba bara in kira alhaji kina ganin zaki ci riba a jikina ne albishirin halima ai ba duka ba har na uda sai na tayar miki wallahi wallahi karki ga wai kina kina da ciki kina tunanin zaki amma me ka a Halima bar ta kawai ramla ciki da take so ya gaya mata wani irin ciki zaki illa dan ma mata min daga nan ke kuma kina nan kamar dogon rawa mata min daga nan wallahi ciki ne zai Halo Alhaji Halo yaya Kada suna ta faɗa da Halima da Anti Mero Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Wayyo Allah La ilaha illallah Na kira shi gashi nan zuwa ya taho sannan ina da lafiya. Eh, zama da kishiya sai haƙuri abin akwai wuya. Assalamu alaikum salam. Lahaula wanda zuwa ya. Yawa. wayo Allah. Wai lafiya kika da min da waya me yake faruwa haka? Wallahi na raba suna fada a kicin ita da Halima sai kuma lebo ya tashi. Faɗa. Eh. Wayo. Ita da Halima suke faɗa. akan faɗan shine kika kira ni faɗa suke yi to ita ban da rashin hankali ke kina cikin wannan yanayi ina ke ina biya musu kama wannan rigima wallahi bari in gaya miki kin ga an ban da wannan albarkacin cikin wallahi da ya ba wannan ba ya hakuri ne Allah cikina rubla sanu ai ba kina kudin dole ba ki shirya ba karere take kaita. sanu an taimaka Allah ya

tashi mu ji. Zama da sai Sadiqa. nake gani? Ina mhm. na Lafiya kalau. Sai yau nake ganin ki kenan saboda an haihu. <laughs> Amma dai ba ni na kawo ki ba. Ga wacce ta kawo ki nan. Dan dai ni na san ba za ki zo ba gata. Na dai san ita ta kawo ki dan dai ba ni na kawo ki ba. Dan dai dan ta ni dai ba irin maula akan ki zo da ba na yi ki zuwa. Wallahi ba haka bane abubuwa ne suka yi ga kuma zuwa makaranta. Mm, Inna ma haka kullum take taimun faɗa cewa kira ta so na ringa shigowa ba na son shigowa amma yanzu ai dole zan ringa zuwa ko da wannan dai to duk kuna nan dai lafiya sadiqa masha Allah yanzu inna tana gida kika buruta eh tana so an samu baby Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya ba ko an kai? Wallahi ko. Sai yau. Allah. Kin ga sai yanzu na kammala na kammala breakfast din wallahi ayyuka ne sun min yawa. Allah sarki gashi kuma baki kawo biredi ba ko? Wai jira nake fefe soup din ya dima kin san daga fridge na cire. Oh, ke to da Allah a kawo biredi. Ina kwana? Lafiya kalau ya mamanki. Lafiya sarar. bari in kawo maki bire To sanna da aiki. Kuka take yi ko? Kuka take son ta <laughs> To ni zan tafi gida. a hawa ya za a ki tafi Sadiq ai dole ki hakura a kawo shayi ki sha. Ah, wallahi alhamdulillah haba da wallahi zan da wai an jima. To shikenan Sadiqa ki gaishe min da iya dora ta. ce ina gaishe ta kwarai da gaske insha Allah. Na gode Sadiqa. To shi kenan ki gaishe ta amin san mu to na gode Sadiqa. Kya gaishe min da iya. To na gode. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa nake gani haka? Salma. Nice baby. Sai yau nake gani. Na san zaki mamakin gani na dama. Dole in yi mamaki Salma. Idan ki kenan? To, ina ma na ji an ce kin haihu ne. Shi yasa na ce bari in zo in yi barka. To, mace ce ko namiji? Baby ce. Hmm. Ta hmm. Masha Allah. Allah iraya. Wallahi Allah shi amfana. kai can na wuce wannan buzuwar tana ta faman aiki tana ta aiki a cikin gida yau aiki sun yana ya na saka mata aiki na sakan mata shi ne saboda ta wadatu da gajiya idan ta gama narka aikin can da ta koma mangarba ta yi ba abin da take sai bacci sai ma mijin ya dawo wallahi bata san ya dawo tana san tana bacci ya da in je mun narki hiranmu da shi yanda na gaji inda in kwanta tana can tana mace ta sake baki ta gaji bonono kenan rufe kofa da barawo ai na saka mata aiki ne saboda ta wadatu da gajiya aikin burge wallahi gara ki ba mata aikin ta wadatu da aiki ki hora ta ta koro an gama ki mamman ita haka ke dai abin da nake so da ke in gaya miki kar ki sake ki yadda ki ba ta aiki ni mai isa ba Saboda kishiya ba abin yadda ba ce. Wallahi karki ki yadda dirintsi kar ki yadda ki bata aiki. Ai Hajiya ba za ta yi dan ta yata ba. Saboda yadda na sha nishi da na guda na haifa abuta. Kar ki sake ki yadda ki ba mata aiki. ta isa ji abin da na gaya miki kenan shi yasa da na ci ina ji an ce kin haihu na ce ban maza maza bar in tashi ba zan yi kasa a kuyo ba zan zo in sanar miki dan na san ki da sake a wallahi ai gara da ka zo wallahi ai na san ki kawata ta wajena na san Allah raya mana baby kuma san dawo kafin suna a to ba da damuwa san dawo ba da nan kuma da aka saba ranar juma'a ne ai suna suna to Allah ya kai mu to ba zan tafi miki da abin nan Allah. Allah. Godiya nake kawata Allah ya kawo ki lafiya sai akwai abin da zan tana dan muke da. To na gode sai na dawo. To ki gaida mm, gida. Na gode. To amin sun mu amin. Zama da kishiya sai hakuri abin akwai wuya. Ita kishiya ba gaba. yaran nan sun bani dariya wallahi rana. Wallahi ranar ni ma na je gida sai da na ciwon ciki dan dariya. Allah. <laughs> Wallahi Allah. A yaran takadarai ne wallahi tallahi. Salamu alaikum. Wa alaikum a'a Kuna ciki kenan. <laughs> Ƙawata kenan. Ƙawata. Daga ina haka da uwan da kasuwa nake in faɗa miki kin ga daga kwari nake. Sannun Me kika siyo mana? Na <laughs> siyan kayayyaki ne na je na ɗan taɓa kaɗan. sannunku. San da zuwa. Yawa Ya gida. Lafiya. Ramla. Na'am. Da Allah sau nake ki taimaka min. Wallahi yau ba na jin daɗi zan je in ga likita. Abinci nake so ki min na rana in na dawa zan yi na dare. Yau ina son zage miki na rana da na dare fi sabilillahi daga zuwa. To sai na dawo. Sai kin dawo. Da lafiya. Sai kin dawo. Lalle ma wannan tare na ne. Ni ce ma ai girkinta. Eh? To, ba za ki ba matar ki bace? Matata? Hmm. To ku za ku sha jagwalgwalo. Da mu fajiya ta ce ba ki girki ba. A da Allah. Wallahi, tun da nake ban taɓa ganin mm, mm, mm, ta irin ta cikin gidan nan ba. Ƙawata yanzu duk abin da zan gaya miki ashe a banza nake gaya miki. Ai, Zan karɓi girkin ai sai na yi arba'in ko? Ki karɓi girkin ki? Mero. Wallahi ki karɓi girkin Abin da nake gaya mata kenan kullum. Gaya mata. A ce sai ka yi wani arba'in za ka amshi girki? A wala ba zan iya ba. Kuma yanzu girkin mahadani. Gaya mata. Saboda ke ‘yar uwan mijinta ce wata iri ta ki eh ai to ainihin na daɗe ina gaya mata. Mero, na sha gaya miki kishiya ba abin yadda ba ce. ki karɓi girkin ki wanke kanki kaɗai aka fara haihuwa ne ai ni kar in ce zan karɓi girkin ne a ce kuma to sai ki zana ki ta jin tsoronta ki zana ki ta jin tsoronta ni ban ga abin tsoro ba a cikin gidan nan hmm? kin ga idan yau a ce ni ce yau na haihu to yau zan karɓi girki na ta gaya miki kishiya ba abin yadda ba ce kin zauna kin biye wa kishiya komai ke ina amfanin irin wannan tsoro na kike dai wai ke wace irin zuciya ce da ke ba tsoro ba ne kawata to in ba tsoron ka yake je me kike ji nata hmm? kawai dai ba na son abin da zan fusata mai gidan ne mm-hmm. inda ba ta nan wa zai miki girkin ta suwaye ma za su faɗa mu ne dai mu ina ruwan mu kuma ki karɓi girkin ki ba ruwa na ba ruwan hajiya ai kawai ki karɓi girkin ki kawai ki dage ki karɓa ni dai yanzu in je in siyo kayan shawara kayan cefa ne na guda biyu ko kai kuma da ke ƙoƙarin tafiya ce fa ne. Wallahi, ki danna dubu ɗaya a cikin jaka ki zari dubu ɗaya ki je ki mata cefa na naira dubu. To ai ta yaya na ce kuma shi ɗin wani Yayan ki ɗin wake kin san ita ko nawa ta danna? Gaskiya ne fa ma ni da hajiya. Duk abin da zai faru ma ya faru ta ki masa girgin kowane iri ne in ya zo ya ci shi ya jiyo. Zan gwada mun gani. To ni zan tafi tunda gwadawa zaki matsoraciya. Ke wallahi kin fiye tsoro. kullum gaya miki nake amma kina rasa tsoro a cikin zuciyarki me raba fa haka muke ba muna waje har yanzu fa ina ne yanda kika bani ba gudu ba ja da baya wallahi ci gaba da gaya mata zan wuce ni in tafi tunda wataƙila ita kin ta gaya miki kina fiji tunda yar uwar mijinki ce kullun zuwa nake in gaya miki mero amma ke wannan tsoro da kika saka shi a cikin zuciyarki kamar za ta haɗiye ki yarinya karama ɗan ne tsitsiya ta zo ta na neman ta haɗiye ni fa ba tsoron ta nake ba Salma neman zaman lafiya ne dan mijina ne ban san fatan ran shi ne saki dai ki zama baiwa inda haka ne ni zan tafi To ki da gida ƙawata. To na gode. Allah ku ta mace sai an ma ba tsarabar abin. Kake kin aike ta ba? Abin hanya kai da haka. <laughs> ai wasa ne mun saba da ni da ita kin ga ramla kar fa ki je ki mana kwalkwalo dan Allah hajiya ta ga mun baki abinci ba fa Allah da gaske wallahi zan je in tambaye ta yo ki je ki tambaye ta mana ai haka ta ga ta ce jagulgulo kike mata ba ki to shikenan kula ki da jagulgulo yanda amare ki take miki jagulgulo ni ma haka zan miki jagulgulo bare yayin ki ne zai ci ai to ina ruwa na wallahi jagulgula zan wallahi tallahi a komo abin da aka taba yi wata rana me wani gosulo muka yi na shiga bayan gida. Ya <laughs> ku ƙara hannu bayan bana nan. <laughs> Ta shi gana. jan ki wace fa ki dawo. Ah. A yau kuma ke ce da ta yin aiki. jikin ki ya gama yin ƙarfi? Ta yin aiki kuma? Ina. Eh Ai na riga na karɓi girki na ne. Saboda na ga kamar kin gaji. Dan jiya ma na ga ram da kika ba ta yi ko? To. Yau ga sabon salo. A ina kika taɓa ji mace tana cikin ɗanyen jego ƙarni bai bar jikinta ba ta ce za ta anshi girki. A ina kika taɓa jin an yi haka? To kin gani ma da idanki ba ji ba. Kin ga wai an ce gani ya kori ji. Lalle ko za a ci karni yaushe kika gama wanke karnin jegon da ke jikinki har za ki shigo mana kicin ki taba mana yiri. Idan na dafa na kawo sai ki ce kin koshi. To dama wa zai ci sai dai ke da alajin shi kuma zai dawo gidan nan ya same ni inda izinin shi kika karbi girki sai in ji in kuma ra'ayinki ne sai in ji. Am wannan markaɗan ma in ni na markaɗa zan ga abin da za ku tsaka ki ya hankali da shi a gidan nan. Dama ai babu a ƙauye. An birni ana cin miyan ja. Dole idan aka ga kayan miya a kwashe. ki bari idan mai gidan ya baki kudin kayan cefanen ki sai ki je ki siya wannan a cikin kayan cefane na yake yo ga zahiri ya ba tana na gama girki dan halin mu har a kicin gashi kayan abincin mu yanzu ya koma cikin mutane ake diba a tura ƙauye To a kai ba tsohuwa dama ba a saba cin spaghetti ba. To in ba kin yi bibi ba ina kika taba ji mace na danyen jego suna shekaran jiya aka yi suna jikinki na danyen jagar ki shigo mana kicin zaki mana aiki. Na kuma karbi girki na ba? A daidai a nemi kabasa ana turara kaya kafin a shigo a shafa humma. Yau kika gaya mun kabasa? Yar ƙauye yaushe kika zo birni har na nuna miki kabasan. Har kike wani wai a nemi kabasa. Kina nan kamar wani muciya. Sha sha sha. duk wani surutun ki dai ki bari in na tafi ki amma ba dai a gaban ido na ba wallahi yo tore ki nake ji Halima sha sha sha ni na kusa gama girki na in kin dauka ki aje an zuma in fito ki dafa ki ci banza dai aje kawai ki babba mata ta zo girki na karbi girki na daga yau Zama da kishiya

a ga na shigo gidan ina falo kina sama sako da Allah malama ki sako ba zama na zo gidan ba sako to ki bari ta sako ya wata ki mana koma me ai zaki ji